اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna gode ma Allah madaukin sarki mai kowa mai komai da ya sake hada fuskokin mu a wannan yammaci mai tara albarka na alhamis goma sha bakwai ga watan rabi'awwal a wannan shekara ta 1433 daidai kuma da tara ga watan fabrairu watan biyu shekara ta dubu biyu da goma sha biyu miladiya a yau darasinmu na biyar a cikin wannan littafi mai albarka alaƙaidatul tahawiyya ta al-imam abu ja'far tahawi a darasinmu na jiya malam yayi mana bayanai masu da dama ubangiji Allah maɗaukin sarki ya ji ƙanshi da gafara ya cika mana magana akan abin da ya shafi annubuwat annabta wa ala ra'asihim yayi magana da annabtar manzon Allah sallallahu الله تعالى عليه وسلم huwa هو المبعوث ila amatil الجن wa الورى wara ubangiji Allah madaukin sarki ya aiko shi zuwa ga aljanu baki ɗaya da mutane baki ɗaya. ya aiko shi bilhaki wal huda wa bin nuri wa ya nuna kenan ashe babu wani matsayi da mutum zai kai da zai fita daga karkashin shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi zuwa ga wata shari'a ta daban domin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi aiko shi ne zuwa ga mutane da aljan baki daya qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'an allazi lahu mulku samawati wal ard تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين nazira kenan babu wata dama da mutum yake da ita da zai ce wai yanzu ya fita daga shari'ar manzo Allah sallallahu ta'ala wasallama shi ma yana da wata shari'a kamar yadda annabi Khidir yake kan shari'ar da ba kanta annabi Musa alaihi salatu wasallam yake ba saboda me saboda kowannen su an tura shi ne zuwa ga wata shiya ta daban annabi ibrahim alayhi salatu wasallam yana da wata yana wata shiya ta duniya a daidai lokacin annabi lut yana wata shiya amma manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama Allah ta'ala ya ce ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi bashiran wa nadira kenan babu wata gaba babu wata kofa babu wani wuri da ya rage ma mutum da zai ce wai yanzu yana da dama da zai yi wata shari'a kuma ya nuna mana wannan addini na gaba ɗayan al'umma ne larabawa da wanda ba larabawa ba yan arewa da wanda yan arewa ba a najeriya kenan ko hausawa da waɗanda ba hausawa ba addinin musulunci na wanda ya yi shi ne abinda zai nuna maka addini ne na allah maɗaukin sarki ba na larabawa ba ai ga abbas amine na manzo allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama hamza amine na manzo allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama da suka yi imani sai imanin ya amfane su abu lahab ammi ne na manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama Abu Talib ammi ne na manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama da ba su imani ba sai kusanci su da manzo Allah bai amfana musu da wani abu ba kenan abun ba na dangantaka bane ba na wata al'umma bace ba na wata ƙasa bace wannan farfaganda ce da Yahudawa suke yayata ta a duniya domin dakushe hasken musulunci wa ya aballahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun ubangiji Allah madauki yi mana bayanin kuma alqur'ani mai girma maganar Allah madaukin sarki ne yace wa innal qur'ana kalamullah zancen Allah ne wannan ya nuna mana qur'ani zancen Allah ne kenan Allah yana magana yayi magana yana magana kuma zai yi magana subhanahu wa ta'ala don Allah ta'ala yace wa in ahadun minal mushrikeena istazaraka fa'jurhu hatta yasma'a kalam Allah kuma ba duk wanda yace maka Allah yana magana ba da harshe ba ko ba da baki ba yanzu ana bin shi bashin bayanin yayi da me yake magana amma da zaran ya ce maka Allah yana magana ba wanda zai tambaye shi da me yake magana asali ma yin tambayar ma bid'a ce to amma kankan ba ne kace Allah yana magana ba da harshe ba kankan ba ne kace Allah yana magana ba da baki ba domin tambayoyi ne ba za ka iya amsa su ba Allah ta'ala ya ce tusabbihu lahu samawati sabu wal ardu wa ma fihin sammai bakwai da kasai bakwai suna mai tasbihi da me suke yi da baki eh kaga mutum bai in ya ce fanka tana tasbihi da me take yi in ka ce Allah yana magana ba da baki ba yanzu ka kama tashi da fanka kenan Allah madaukin sarki ya ce abin da yomar qulu li jahannam halim talati wa taqulu halmi mazid da mai jahannama za ta ce halmi mazid da baki al-yawma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu hannaye da kafafuwa da mai za su ba da shaida da baki to haka babu wata abu da ya rage wa mutum illa ya ce sami'na wa ta'ana malam ya ce wa ru'yatu haqqul li ahli janna ganin Allah madaukakin sarki tabbas ne ga yan aljanna ya Allah ka sanya mu cikin su Allah ta'ala ya ce lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid yace lil ladzina asul husna wa ziyada duk ayoyi da suke nuna cewa ubangiji Allah madaukakin sarki za a ganshi ranar alkiyama ayar da ta fito fili ita ce wujun yawma idin nazara ila rabbiha nazara domin na abin nan fi'ilin nazara yayi ta'addi da ila bai yi ta'addi da fi ba kuma bai zama ba fi ba ila ba wannan shine bayanin da malam ya mana jiya ubangiji Allah madaukin sarki ya ji kanshi da gafara ya ba mu wata babbar kaida ya ce wala yathbutu qadamul islam illa ala zahari taslimi wal islam wala yathbutu qadamul islam diddigen musuluncin mutum baya kafuwa a kasa illa ala zahari taslim face kawai sai idan mutum ya sallama wal islam ya ne kauya in dai zai sa tunaninsa zai sa hangen nesansa zai sa fahimta shi a ciki wacce yake ba ke daidai da qur'ani babu inda mutum zai kai to wannan kuma dole mutum ya lazuci wannan kawai naka ka sallama ka ce sami'na wa ta'ana al-imam abu jafar al-tahawi yana ci gaba da magana akan abin da ya shafa ar-ru'ya kenan sai ce fa marama ilma ma khufira anhu ilmu wa lam yaqra bi taslimi fahmu عجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا ita faman rama wanda ya nemi ilma ma ubira anhu ilmuhu ilmin abin da aka hana mashi shi ilimin abin da aka ce wannan ilimin mafkudun ne wani ilimi kenan ilimin ghaib duk waɗannan abubuwan da muke magana ghaibiyat ne abin da ya shafi ghaibiyat naka shine ka sallama allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun shine naka kawai amma idan aka zayyana maka abubuwan da suke gaibi ka ce a'a dole sai ya fito fili kaga yanzu ka nemi ilimin abin da ba a bayyana maka ba kake so a bayyana maka shi isa ya ce fa marama ilmu ma hubira anu ilmu duk wanda ya nemi ilmin abin da aka hana mishi shi shine ilmin gaibi walam yaqna bi taslimi fahamuhu fahimtarsa bata wadatu na ya ce ya sallama ba dole yana gani yana da hangen nesa yana da wani tunani ya tsaya akan tunaninsa bai sallama ba hajabuhu maramuhu an khalisu tauhid so wannan abin da yake nema zai katange shi ya datse shi akan samu ya rasa samun khalisu tauhid tsabtataccen tauhidi saboda ya dogara akan fahimtarsa ya nace yana neman ilimin abin da aka hana mashi ya nema shine ilimin zai ilimin ghaib ba dora maka ba abin da aka dora maka shine ka imani da shi kawai wani shine abin da ya gagaro su ce a tafi ba za su imani da shi ba sai sun ga uwar sun ga kwal uwar daka Allah ta'ala ya sauke zai hana mashi khalisu tauhid tsaftataccen tauhidi domin zai zama yana da tauhidi a baibai kuma ko yana da tauhidi yana shakku kamar yadda malam ya faɗa yana kafirci yana musulunci musulunci a billah wanda ba zai kuma haɗu ba na ke ba ne lafi jami'an Allah ya tsare mu wa safil ma'arifa zai katange shi daga samun tsabtatacciyar fahimta tsabtataccen sani wa yi iman zai katange shi daga ya rasa ingantaccen imani abubuwa nawa kenan uku abu na farko zai hana mishi khalis tauhid tataccen tauhidi abu na biyu zai hana mishi safil ma'arifa zai hana mishi tsabtataccen ilimi don duk ilimin da zai dinga samu zai dinga samu shi ne a baibi saboda me saboda ya ce ba zai yadda ba sai abin da yi daidai da kwakwalwarsa shi bai yadda za a ga Allah ba saboda me saboda ana ganin abin da yake da zaki yi shi kuma sai ya ce Allah ba shi da zaki, kenan ba za a gan shi ba ka ga muqaddimat din da ya amfani da su so jahilci ne tukure yake a kwakwalwar shi haske walillahi al-masul ala haske yana da zaki ko yana da zaki bai da zaki. ana ganin shi ko ba ganin shi duhu yana da zaki ko yana da zaki? ana ganin shi ko ba ganin shi ba ganin abin nan ana ganin shi amma baka iya damkar duhu ka ce ga duhu nan ka damke shi ko ga haske ka damka to amma ya zai abin nan ya ce shi abin da i daidai da kwakwalwar shi zai karba wanda bai daidai da kwakwalwar shi ba ba zai karba ba akan haka ya ce bai yadda da azabar kabari ba domin kace za ya zaba kabari ina mala'ikan zai tsaya sai dan kokoko din rami aka sa shi ina wannan zai tsaya ina wannan zai tsaya saboda hankalin shi bai dauka ba sai ya kore azabar kabari ya manta kuma da yana ciki a cikin cikin Allah ta'ala ya aika mishi da mala'ika kuma yursalu ilaihi malak Ko yumaru bi arba'i kalimat to nan kuma zai ce mala'ikan ta ina ya shiga ina ya tsaya ina yaron yake asali ma da cikin mahaifiya da kabari ina ya fi sarari ka fi ka sallama amma inda kai ce ba za ka sallama ba su mutum ya haɗu da bala'i haka kullum waɗannan abubuwan sun faru su har jinin razi sai da suka zo suna kuka suna cewa sun gama ɓalɓanta da rayuwarsu a aikin banza aikin rufi aikin baban giwa sun yi asarar rayuwarsu sun zo sun tare kila wa kala kawai saboda da yawan su ba su tsaya kan tsaftataccen tauhidi ba saboda ka duk abin da duk wata sifa ta zo musu da Allah ta'ala sifar da kanshi da ita yi su ko da su ce wai Allah ya tsaraka daga barin wannan sifar wacce bai siffanta kanshi da ita ba kuma sai su siffanta shi da ita ni na haka haka Allah ta'ala ya tsare mu sai da yake gargara fa wani da zai rasu ya ce shi zai rasu ne akan imanin dattijuwar matan nan wai ya rubuta dalilai 300 akan cewar akwai Allah maɗaukin sarki aka faɗa ma wata dattijuwa ta ce a shi yake shakku amma ita da bata shakku akwai shi ai ba ta buƙatar dalili da yawa ire-iren su an sun zo rasuwa cewa suke za su rasu akan imanin tsohuwan nan inda imanin ta garo yake ba ta sa kanta cikin wannan kwakwalwar tana ɗauki misali guda ɗaya ga wanda ya ce Allah baya sama baya kafa baya kudu baya arewa baya gabas baya yamma sai ka tambaye shi yana masallaci sai ce a'a sai ka ce me yana coci yana saiwa yana masai yana kaza yana kaza yanzu ba shi ya kai shi wannan ba wai wai ko abin nan siffanta Allah ta'ala ne wai saboda tsabagen kore mai sifofi da girmama shi ya kore da waɗannan abubuwa duk ya siffanta mi da siffa tana kasa ya ce yana magana ba da harshe ba yana magana ba da baki ba saboda sai da yayi sai da yayi a tashbi sannan ya zo ta afu sai da ya kamanta Allah ta'ala da halittarsa yana kamantawa kuma sai ya zo ya kore siffa Allah ta'ala ya tsare wannan shine abin da malai yake faɗa yace duk mutumin da tunaninsa ya hana shi ya sallama duk mutumin da ya nemi ilimin abin da ba a sa shi ba shine ilimin gaibi to wannan abin da ya je yana nema zai kasance shi ya rasa tsamsataccen tauhidi ɗaya kenan zai katange shi ya rasa tsamsataccen ilimi biyu kenan zai kasance shi ya rasa ingantaccen imani nau kenan uku sakamakon haka kaga ya zama hairan rikirkitacce ya ɗi mauci lahu ashabun yad'unahu ila huda tina yana da abokai suna kiran shi suna ilal huda zuwa shirya suna cewa da shi i'tina i'tina ka zo wurin ina ya da mauci sai ya tazzabtabu sai ga yana kai kawo bainal kufur wal iman tsakanin kafirci da imani yana imani idan ya gazgata waɗansu ayoyin alkur'ani yana kafirci in ya kore waɗansu ayoyi sai ga shi ba mumini ba shi ba kafiri ba wa tasdiq wal takzib yau yana ya gazgata gobe kuma ya ta saboda ne saboda wai ya ce yana neman ilimin abin da ba a sa shi ya nema ba saboda me saboda fahimtarsa ta hana mishi ya sallama dole yana da wata mashayar da ba ta Allah ba ba ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wal iqrari wal ifka sai ga yana kai kawo tsakanin tabbatarwa da musu al iqrar shine tabbatarwa wal inkar musul abin kaga al inkar kishiya ne na al ikra in ya tabbatar da wannan sai ya kore wannan in ya kore wannan sai ya tabbatar da wannan muwaswisan kawai ya zama mai waswasi ta'ihan ya riga ya makuwa ta afka mishi kuma ba wai makuwar da arba'una sanata ya tafi na fil ardu ba ba wai shekara arba'in ne ya makuwar ba a ya riga ya ɗumauce kawai shakan yana makara da shakku la mu'minan musaddiqan shi ba mummini ba wanda ya gazgata wala jahidan mukazziban shi kuma ba wanda yi musu bai kareta saboda ne saboda ya dora addinin musulunci akan fahimtarsa inda a ce ya dora musulunci ya bar musulunci a inda musulunci yake wallahi babu wani abu da zai samu imanin sa duk abin da Allah ta'ala ya sifanta kanshi da shi sai ka ce sami'ina wa qala duk abin da Allah ta'ala ya kore ma kanshi sai ka ce sami'na wa ana a antum alam amina shin ku ne kuka sani ko kuma shi shi ne ba yake bayanin sifarsa ba wanda yake Allah sanin kansa da kansa subhanahu wataala a cikin halittunsa babu wanda yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanin Allah subhanahu wataala Allah ta'ala ya ce ga sifarsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ga sifar Allah madaukakin sarki a tafau sai mutum ya alkafara ya ce sam bai yadda ba ya kare ta me ke na yi kuma a yi ya koma daga baya sai ya kawo waɗansu sunaye ya kawo waɗansu sifofi ya kawo waɗansu bayanai ya zingina su ga Allah madaukaki Allah ya al-imam al-barbahari al-imam abu jafar tahawi rahimahullah azza wa jalla wannan kira al-imam al-barbahari ko Allah ya ji kashi da gafara yake cewa ولا يسوء الإيمان برؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين فمن لم يتوقع النفي والتشبيه ذل ولم يسب التنزيل فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البرية waɗannan bayanai dole ta sa malamai suka ta suke yi dole ta sa malamai suka ga wajibin su ne su sahi su zayyane ma al'umma a annabawa da manzanni in ba haka ba a zamanin sahabai baki ɗaya babu wannan ta'asar babu irin wannan shafi faɗin sai da aka samu yan bidi'a daga khawarij da mu'tazila da shi'a rawafid da waye da waye suke ma addinin ayaga kun gano wannan da kyau da suke ma addinin ayaga da kuma ya zama wajibi dole al'umma su tashi ya zama da su bai addinin musulunci kariya abubuwan da ke faruwa shine akwai abubuwa da suke wasu sun shiga musuluncin dama da son zuciya ne ta yana da son zuciya ba su da wata hanya ta biyu sun ga musulunci kawai ci gaba ike yi so da su dage akan kafirci kwara su shiga musuluncin su illata ya shi sai su bayyana da musuluncin a baki su ɓoye kafirci a zuciya irin waɗannan su ne shi abdullahi bin saba da ya kwancin shi'a ya rubuta ta irin rubuta muna magargamanta manta aka ce yankin faris wani yankin kenan yankin iran da iraki da sauransu waɗannan yankuna dama mafa bautar wuta suke yi saboda haka da suka shiga musulunci sai suka shiga musulunci da al'adunsu da abin da yake a cikin kwakwalansu kuma wannan matsala ita ake samu ga dukkan wanda ya shiga musulunci ya ce wai zai tafi da musulunci akan fahimtarsa ko akan wani ilimi nashi da yake da shi kun gano wannan maimakon a ce ya tsaya ya saurari mai musuluncin ya ce mun gano wannan in mutum ya tsaya ya ji mai musuluncin ya ce to sai ga imanin shi ya zama ingantacce imani amma idan mutum ya ce a'a zai tsora musuluncin akan wani tsohon karatun sa na da to sai ga ya ja mutane zuwa ga abin su mutanen ba da zama suna bautar wuta dama suna da su, saboda da suka shiga musulunci suka tsore musuluncin akan waɗancan shi za ka ganin har yanzu abin jini ne kun fahimci wannan da ke ko domin abin a magudancinsu duk wanda yake sarki to dangin shi ne za su gado saboda haka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu sai suka tsabbaka wannan sai ga waye mafi kusa da shi suka ce dole fa Ali bin Abi Talib shine zai gaje shi akan me akan wannan maguzancin nasu na bautar wuta kuma ga suke dinga ruru da wata rikita har zuwa to haka kuma za a ga mutumin da ya je karanta wani bangare na karatun zamani yi zurfi daga baya kuma ya fahimci addini sai ce a'a dole zai musuluntar da wannan abin ya ce ai akwai shi ma a musulunci na sha ba yan uwa misali akan abin da ya shafi wani za ku fi sani shi in na faɗa wani measurement na karfe da ake da shi da ake da lambobin da suke tafiya da dama da hagu da gabas da yamma yace yana da mita kaza yana da kaza yana da kaza yana da kaza fadin Allah ta'ala wa anzalal hadid na cikin suratul hadid aya wannan ayar da aka ambatu wannan karfen ta yi daidai da wata mita kun gane ko eh yawwa ji masana abin sun faɗa a suratul hadid in ka lissafa in ya zo nan a wannan ayar ta yi daidai to a ɗaya wata kusurwar kuma idan ka lissafo da fatiya baƙara ali imran har zuwa suratul hadid sura ta kaza ita kuma ta yi ba da wata su koya amma kuma abin da ya jije ba sai an cire lamba guda saboda haka shi dan ya cika ya tabbatar da wannan manufa tashi na a dole an faɗi wannan a qur'ani sai ce to ai fatiya dama muqaddima ce ba ta ciki sai ya cire fatiya daga cikin qur'ani sai fara lissafuwa daga bakara ita ce surar ta farko ali imran nisa'i har zuwa suratul hadid sai ta bashi wannan abin nan da yake ne ne ya kashi wannan wani ɗora mashi wai yana so ya bada mu'jizar qur'ani irin waɗannan al'amuran za ka iya samu su a kowane irin lokaci duk mutumin da yake zai musulunci ya wanke kwakwalwar shi gaba ɗaya ya bari abin da musuluncin yake da shi shi zai in da haka yi ba to zai kai al'umma abin nan mahallaka ya halakar da su in da zai ɗauko wani tsohon karatunsa da wani tsohon tunaninsa da wani mai ganin ya ga gaba ya ga ya dace haka zai ta tafiyar da addini din akan wannan abin da ya musulunta dan abin da ake nufi da in ya musulunta ya bawa dan abin da yake a kai sai sai ya shigo da shi wa qad dakhalu bil kufri kenan Allah ta'ala ya so malaki cewa wala yasul imanu bi ru'yati li ahli dar salam baya inganta tabbatuwar imani da ganin Allah maɗaukin sarki a gidan aljanna imanin da wannan ganin baya tabbatuwa ya mani bar hamihun da yohani ga duk wanda ya fassara wannan ganin da wani rudin da ke kwakwalwarsa ya ce eh za a gan shi amma abin da ake abin nan ila rabbi hanazira ai abin nan tana sauraron umarnin ubangijinta kaga wannan da imanin shi da ganin Allah ta'ala bai yi ba domin itabarha biwahami ya fahimce ta da wani cuta da suke kwakwalwarsa A wuta hadi bi ko ya tawili ta da wata fahimta da yake da ita idan aka ce tawili shine ya tusa mata wata ma'anar da take batacciyar ma'ana kuma wannan tawili yana cikin abin da in ba din addinin nan na Allah bane da tuniya daga ya tashi ya tashi aiki yana cikin babbar annobar da ta afka musulunci manya-manyan hare-haren da aka kai shi abin da ya shafi magana akan tarihi in ka samu ibnu qayyim a cikin nuniyarsa sai da yi baiti 58 yana magana kan illolin tawili wuce kaga daga cikin illolin sa fa tawili kenan shi ya kashe sayyidina umar akan tawili aka kashe sayyidina usman akan tawili aka kashe husaini akan tawili aka kashe wani akan tawili aka kashe wani akan tawili aka kashe wani akan tawili aka kyankyashi khawarij da suka ce ilal hukumu illa lillah kaga kalmatu haqqin urida bi halbaku akan tawili akai kaza akan tawili akai kaza akan tawili akai kaza saboda bala'in balbalin bala'in tawili shi ya haifar da bakuniya fa cewar qur'ani yana da zahiri yana da baɗi kuma a nan kasar akwai masu da'awar wannan yana da zahiri yana da baɗi saboda haka dan ne suka kawo wannan dan ba su da wata hanya ta biyu da za su iya illata musulunci kaga dai hanyar da yahudu da suka bi don illata a taura da injila hanyoyi ne guda biyu hanya ta farko canza rubutun suna canza rubutun Allah madaukin sarki ya faɗa mana wannan ita fa kuma wana yu'minu lakum wa kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ma qalu ya'lamun haka Allah ta'ala ya faɗa mana yace minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitaba illa amani wa innahum illa yadhunnun kun gano wannan suna canza rubutun in sun zo fassarawa da baki suna canza fassarar wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litasabu min alkitabi wa ma huwa min alkitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna allahi lakadiba ma alamu to fantararru magabta musulunci ba su da dama ta farko da za su iya illata musu kowa harafi ɗaya ka canza ƙarfin yaro zai ce in mm, duba rubutun da duba ƙwar'anin nan gashi a hannun da zai ce a duba ka tsallake daki Allah ta'ala ya bai ma musulunci kariya ta nan kenan ba fiye da za a yi fassarar ba fiye da za a canza sai suka ce yana zahiri yana da baɗi yana da zahiri yana da baɗi haka suka faɗi to a nan da suka dinga kawa duk abin da suka duk ƙaryace ƙaryace da shafi faɗi da suka yi sai ce wani ai baɗi ne ko kuma amfani da shari'a ne ba ga annabi Musa alaihi salatu wasallam yana kan zahiri bane annabi khidir yana kan baɗi ba shi sa zaka an ce wai da mai ilimin shari'a da mai ilimin tauhidi ba a zama bishiya guda kaji haka ba ka daga karantawa a ce ilimin tauhidi baya zuwa in mutum ya zuwa sai ya halaka ba dole mutum ya halaka ba irin wannan tauhidi da suke karantawa a dole ka kira shi tauhidi ba ka kira shi tauhidi ba dole ne mutum ya samu irin wannan ɗabi'a sun manta cewa annabi khidir yana kan shari'a shi da daban kun annaba Musa yana kan shari'a shi daban kowanne yana kan shari'a shi daban manzo Allah sallam shine wanda yake ba a hada shi da kowanne annabi ba a zamanin samu aka ce zai na faji wani babban su da yake shi masanin tafsiri ne yana fassara ayat da ke cikin suratul Luqman alam tara anna Allah sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wai sai ce yau wai wannan ayat ta nuna ilimi yana zahiri da baɗi don Allah kuma wa asbagha alaikum ni'amahu ya sanya muku ni'imominsa zahiratan wa batina ilimi na zahiri da abun abin nan ni'ima ta zahiri da ta batini Allah ta'ala ya sanya mana yanzu ni'imomin da Allah ta'ala ya yi maka da wanda ka sani da wanda baka sani wani suka fi yawa wanda baka sani ba to amma saboda tsabagen ilhadi yana so ya zama mulhidi mulhidi yake so ya zama sai soka wannan maganar ita wai ilimi yana da zahiri yana da batini wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatan bil kitabi litahsabuhu min al kitab wa ma huwa min al kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna ala allahi kadhiba Allah ya tsare mu daga sharrin su saboda haka tawili ba karamin bala'i haifar ba tawili ba karamin bala'i da kyau ko yake cewa wai idan ka ce ba a tawili a ƙur'ani. ai Allah madaukakin sarki yana cewa wa man kana fi hadhihi a'ma huwa fil akhirati a'ma to yanzu duk makaho a duniya makaho ne a lahira to haka in dai ya faɗi wannan to magana da ya faɗa ɗazu na cewar an ce shi masanin tafsiri ne to jahilai ne suka faɗa domin in ba haka ba Allah ta'ala ce fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur ko bai ci wannan da ke ko fa inna la ta'mal absar ido baya cewa walakin ta'mal qulubul lati fi to amma saboda ya cimma mummunan manufarsa na cewar akwai tawili a bankar aya shi a suka ce abin nan marazal bahrain yaltaqiya abin nan abin nan marazal bare baharain shine abin nan aliyu da fatima sune ya kuruji minhum al-lu'lu wal marjan al-lu'lu wal marjan sune hakan da mutane to shi kuma muhsin fa a shi ma ɗan fatima ne shi kuma yaya yake kun bai ci wannan wannan wani irin tayili ne wai kalar abin nan abin nan inna allahi amurkum an tasbihu baqara wai aisha ake yi a uzu billahi min shaytanir rajim ko ba suka fara kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ina kuntum khayra a'immati a imma ce ma ake wannan fa a zube yake a cikin addinin a fa yan baya baya ne ake rufe musu ido ba a barin su su karanta littafin fa waɗannan babi ne mai zaman kansa babu ta harifin qur'an babin da zai yi bayanin an cancanza qur'ani babi ne a cikin manyan manyan littafin shi'a mu ne ta shaƙi da ake a imma a imma a imma a imma shugabanni dai shugabanni shugabanni shugabanni Allah ta'ala ya sa kada ya zama kada ya zama na waɗansu ne na cikin suratul qasas wajen Allahum a immatan yad'una ila Allah ba dai a'imma suke nufi ba ومن قيامة ينصرون إذ كان تأويل الرؤيا domin fassara ganin Allah maɗaukakin sarki da wata ma'ana ɓatacciyar ma'ana wa ta'awilu kulli ma'anan yudafu ila rububiyya da bankara duk wata ma'ana da ake jingina ta zuwa ga ubangiji Allah madaukakin sarki bi tarki ta'wili wa luzumi taklif to wannan in dai mutum yana so ya tsabtatu imanin shi ya tabbata ke kenan bi tarki ta'wil zai bar tawili bankara aya wa luzumi taslimi kawai kawai ya nazarci sallamawa Ni kam Allah ta'ala komai wa alaihi dinul muslimin akan wannan ne addinin musulmai yake baki a wata nuskar wa alaihi dinul mursalin akan wannan ne addinin manzanni ne kawai a sallama ba ke in dai ba wannan ba in dai ba sallamawa mutum ba to mala haka zai yi shekaru aru aru kamar yadda na faɗa muku da wani ce ya kara da duniya baki ɗaya shi bai samu shiriya ba ya ina zai samu shiriya ya bi shirya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina zai samu a duk sifar da ya kawo sai ya kore haka wani ya faɗa fa ya ce shi ya ɗaga littafi ya yi ta karantawa tun daga bayan sallar isha har zuwa huduwar alfitar ba abin da ya ba domin da ya tabbatar sai ya kore da ya tabbatar sai ya kore da ya tabbatar sai shi shi kadai waɗannan sun faɗa da bakinsu haka suke wannan rayuwa haka suke wannan rayuwa suke da sun tabbatar sai su zo sai zama ya kashe dare gaba ɗaya ba abin da ya tsinana Allah ya tsere malam ya ba ya sake wa wata ka'ida kuma zai hankali ce wa man lam na nafaya duk wanda bai kiyayi korewa ba shi dai komai ya kore komai ya kore komai ya kore kamar yadda muka ambata farkon darasi korewa fa ba yabo bane kar ka dauki kullum in ka kore shi Allah ba kaza bane ba fa yabo kake ba sai ka hararo fa sifa ta kamala ba in ka ce Allah baya magana to wata sifa ta kamala ka hararo eh kaga kishiyar rashin magana ita ce ne ko bebe ne kenan kake so ka ce a'udhu billah kurma ne kake so ka ce a'udhu kurma jami'i ne sifa ce ta asamu bebe kake so ka ce a'udhu billah ai magana ita ce sifa ta kamala mun gane wannan da kyau wannan shi ne fa abin da yake akwai in ka ce ba a zalimi ba ne sai ka kawo sifa ta ne adalci saboda me saboda shi adili wannan shine ake bukata wani amma dai dan ka kore kadai ne wannan ba fasaha a ciki ba haka ya faɗa bai ce ko ku bayyanatu la jiru na bijimat bijimat wala yanzilimu na nasu habbata khardali ita yan kabila ce cikin cokali ba ta iya warware alkawari dan ba ta da karfi sai a nakaɗa mata duka wala yanzilimu na nasu habbata khardali ba sa iya zaluntar kowa ai ba wai yana nufin su adilai bane dan ya kore musu zalunci saboda ba su samu damar zaluncin ba in ma ka haɗu da su a gagen daga kawai lauma ɗaya za a yi ke na gaga ba yabon su ba dan ya kore musu zalunci saboda bai hararo su fa ta kamala ba sai ce wa mallam ya tawakkal duk wanda bai yi kafa kafa ba duk wanda bai kiyayi korewa ba watashbiha duk wanda bai yi hattara ba akan kamanta Allah ta'ala duk wanda bai kiyayi kamanta Allah madaukakin sarki ba da zaran Allah ta'ala ya ce yana gani kace irin na halittarsa da zaran ya ce yana da fuska kace irin na halittarsa da zaran ya ce yana da hannu kace irin na halittarsa duk wanda ya wannan zalla to ya kar ya karkace ya zani walam yusbit tanziha bai samu abin da yake so ba na tsarkake Allah madaukakin domin shi Allah madaukakin sarki laisa ka mislihi shay kaga nafi kenan ko wa huwa samiul basir kaga al ithbat kenan wannan shine ake bukata ai ko fuska ta halittun Allah madaukakin sarki ta sha bamban fuskar waya da za a ce wayan nan tana da fuska ta sha bamban da fuskar rediyo ai ko ta sha bamban da fuskar gida zaka ga an ce kai gidan yana yana da fuska a daidai lokacin za a ce kai wani yana da shago amma ba shi da fuska ba za ke cewa ba shagon babba ne amma kuma ba shi da fuska kuma kaga ya sha a daidai lokacin ya sha bamban da fuskar mutum ba shi fuskokin ba sun sha bamba amma halittun Allah ta'ala kaɗai subhanahu wa ta'ala fa inna rabbana jalla wa ala lalle ubangiji mu mai girma da ɗaukaka mawsufun bi sifatil wahdaniyya an siffanta shi ya siffanta kanshi bi sifatil wahdaniyya da siffa ta kaɗaitaka shi kaɗai yake da wannan sifa ko da ko ya faɗi irin wannan sifa ga ɗaya daga cikin halittunsa shi kaɗai yake da hakikanin da ke siyar da sanin hakikanin wannan sifa ta subhanahu wa ta'ala man'utul wanda yake ya sifantu ne bin'utul fardaniya da sifofi na shi kaɗai ke laisa shi ma'anahu kwata-kwata babu wani a cikin wannan ma'anar wannan sifofin ahadun min albariya babu wani ɗaya daga cikin halittu da yi tarayya da Allah madaukakin sarki a cikin hakikanin wannan sifa sifa ta magara sifa ta hannu sifa ta kaza sifa ta kaza sifa ta kaza zan ma tambaya guda an ka tashi yin damƙa da hannunka wani hannu ne kafa jin ƙarfi da shi idan kai ba dani ne kenan ko in kai ba hago ne fa abu in kai damƙa guda za ka iya damƙar buhun buhun dawa da hannu guda wanda ka fi jin ƙarfi da shi sai mai damƙa ɗaya ka ɗaga shaka eh so buhun gishiri fa buhun shinkafa fa buhun siminti fa buhun taki fa mota fa to tarago guda na jirgin ƙasa haka ba su yi ba ubangiji Allah maɗauki sarki ciwon ba وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته أسا باكي أنت دم أشي guda subhanahu wa ta'ala dam kashi guda wal karka ce kwakwan amina karka ce mina karka ce Najeriya karka ce Niger wanda yake za a ɗiba Najeriya a sa ta so uku a cikin nijar Kare kuwa za a ɗauki najeriya su hudu a sa cikin nijar da kake na ce uku za a ɗauki najeriya hudu a sa cikin nijar to karga ce nijar karga ce sudan karga ce afirka karga ce asiya karga ce turai duniya kasar baki ɗaya su idan ka guda ce ta allah ka kusa hannun ya sha babban laisa kamithlihi shai wa huwa al basir walillahi al-masalul a'la kun fahimci wannan da kyau ko ubangiji Allah madaukakin sarki yake cewa fa damkar da abin nan yadullahi mal'a hannun Allah madaukakin sarki take iki hannun shi a cike iki saha'ul layl wan nahar mai kyauta ne dare da rana a ra'aikin ma anfaqa mundu khalaqa samawati wata ard shin kun ga abin da ya halitta tun lokacin da ya halitta sama bakwai da kasai bakwai lam yahut ma fi yamin abin da ke hannun shi na dama bai rubu ba ku lura tun daga lokacin da Allah ta'ala ya halitta san mai bakwai da ƙasa bakwai yana cewa kai ga cewa duniyar mutane duniyar aljanu duniyar tsuntsaye yana cewa yana bayar wa yana amma abin da ke hannun shi da ruguma kago san kai dan ago da ko ko kai ma ba zai ishe ka ba ko ba ba wajen ce ku za ka ishe da mutum goma ba dan ago da ko kai sai dan ka damƙa sai ka damƙa sai ka sa sai ka sa abin saboda haka muna ba da wannan ne don mutum ya sani walillahi mafalul a'la da malam ko da kaga Allah ta'ala ce bali ya dahu da kan hannayen shi biyu a ta su kuma ya ce kana da wannan baya nuna kawai kamace ce ne wannan wata ba baya nuna kawai zaka tabbatar mishi da irin mashi ne subhanahu wa ta'ala al-imam Abu Ja'far al ubangiji Allah madaukakin sarki da kanshi da gafara yake cewa وتعالى على الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات وتعالى سبحانه وتعالى يا أوكاكا يا برن قاسا الحدود da a ce yana da iyaka iyaka daga wuri kaza zuwa wuri kaza domin me domin ubangiji Allah madaukakin sarki ya alau ma baina aidihim wa ma khalfum wa la yahituna bihi ilma kun gano wannan da kyau ko ba shi da alhudud irin na albashar don shi ke da iyaka iyakar mulkin shugaban kasar najeriya daga wuri kaza zuwa wuri kaza a ɗibi shekaru ana ta rikici a kan iyaka kuma ba kake ba wannan jiha da wannan jiha a ce akwai na ma'aita magana akan iyaka wannan ya ce wancan dutsen yana yankin sa wani ya ce a'a baya yankin sa tsakanin kasa da kasa tsakanin yanki da yanki tsakanin gona da gona a ta rikici a ta shari'a akan iyakar gona kuma ba kake ba a can lissafi akan iyakar fili an sai fili shekara goma an zo ranar da za a fara gini daga ana ta sabon awo kuma sai ke ba wata ala ya ɗaukaka ya barin ƙasa daga barin banza wani ghayat da matuƙa zaka an ce matuƙar abu kaza kaza ne matuƙar abu kaza kaza ne wata ala ya ɗaukaka daga barin matuƙa ba shi da matuƙa a ce matuƙa shi kaza ne wata ala ba shi da wannan wal arkan ya ɗaukaka ya birin ƙasa daga barin mataimaka kullum ko ba shi da mataimaka ba shi da mataimaka ba shi da wazirai ba shi da kwamishinoni ba shi da ministoci subhanahu wa ta'ala ai kaga yana cewa fatawa la bi rukunihi sai ya karkata da shi da abokan abin nan nashi Allah ta'ala ya tsare wal a'aba ya barin ƙasa daga barin gabbai wal Allah madaukakin sarki ba shi da gaba subhanahu wa ta'ala wal adwat ya birin ƙasa ya haɓaka ya tsarkaka gabarin abubuwa na aiki su ne al'adu abubuwan da za a ake aiki da su in za ka yi noma kana da fatanya subhanahu wa ta'ala ya birin ƙasa daga barin wannan in za ka yi kaza kana da kaza in za ka yi kaza in za ka bude shago kana da mabuɗi ko ba ka yake ba in za ka tada mota kana da su ne addu'a da Allah ta'ala ya ɗaukaka daga barin waɗannan la ta'wil jihatu sittu fustoki guda shida ba sa ɗaukan Allah maɗaukakin fuskoki guda shi kuma su ne sama da ƙasa gabar da yamma kudu da arewa ka sa'irin mubtada'at kamar sauran abubuwan da aka halitta waɗannan jumloli da malam ya kawo malamai suka ce akan ne ya kawo su kamar Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Ba ya ce asalin waɗannan kalmomi ba kalmomi ne bane da suke fitowa daga bakin suna. sunna kun fahimci wani da ke ko ma'ana yana cikin ta a da aka yi sai dai ma ibn bas ya yi taujihin sai ce a matsayin shi na ahlus sunna ba wai yana da wannan yaren bane irin yaren yan bidi'a. ina fata mu fahimci wannan amma an ta turanci a kan me yasa malam ya amfani da waɗannan kalmomin da ba a amfani da su yace ya faɗi wannan ne dan ana zargin ahlu sunna da in ka ji a sha'ira suna cewa a tajikin mujassimun masu cewar Allah ta'ala yana da jiki wai suna nufin ahlus sunna ne fa don me don sun tabbatar mai abin da ya tabbatar ma kanshi da su dan sun tabbatar mai da hannu dan sun ba shi faɗa wa kansa ba a ba su da kirkira ba shi ya ce tabarakan nabi da da mulk shi yace qul man bi hi malakutu kulli shay shi ya faɗa yi sai sai da himu jinsi shi sa malam yace ya ɗauka ga gabarin gabai yace la ta'wil jihatu sit fuskoki guda shida shine jihatu sit ba sa ɗauka Allah madaukakin sarki saboda ne saboda me saboda a lokacin da kace ubangiji Allah madaukakin sarki yana sama ta daya to kenan sama ta biyu tana ne tana sama da shi in ka ce yana sama ta biyu ashe sama ta uku tana sama shi in ka ce yana sama ta hudu ashe sama ta biyar tana sama ta to daga da alu sunna suka ce Allah yana sama ba wai suna nufin yana sama ta daya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai bane waɗannan ba su ne sammai ba ba wannan suke nufi ba suna nufin yana saman saman ne kamar yadda babu wani abu cikin mahaluki da yake sama al'arshi kun bai jimla ta babu wani abun da yake mahaluki da hausa kenan ko da larabci kuma makhluk duk wani abun da yake makhluk to yana cikin al'arshi ne baya sama al'arshi domin al'arshi shine abin da yafi komai girma cikin halittun Allah madaukakin kenan sama da ƙasa sama bakwai da ƙasa bakwai suna ina kenan suna cikin al'arshi subhanahu wata'ala ya daidaitu akan al'arshi kenan kaga yana inda kuma babu wani wuri da yake da yake amsa sunan sama kenan subhanahu ta'ala ina fata mun fahimci mun fahimci wannan da kyau na taba jin dan gugu yana cewa to wanka ce yana sama wata sama ta ɗaya ko ta biyu to dama yasa dan gugu ne yanzu sun faɗi wannan ya ga ne daga cikin tabargalar da suke mutumin da aka zo wajen baƙi mai zama ke ce wasu alonaka shaidu ya ce yawwa ina mata masu al'ada ku zo ku ji bayani wai ba wanda ya ce mace mai al'ada ba za ta yi sallah ba to mutumin da ya faɗi wannan malam ka bi addini da sauki ka bi addini a karanta wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai ba akan shekaru ba in dai ba akan karanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da awa ba in dai dan zafi ne ko rashin zafi wannan ba zai taimaka mutum da komai ba ya kace mai kashi ga wani duhun da yake Allah ta'ala bai sauke kansa to ina fata mun fahimci tauhidin da malami sosai da shi akan waɗannan ba wai yana nufin ubangiji Allah madaukakin sarki baya san bane don ya san abin da ya san ayoyin da suke nuna ubangiji Allah madaukakin sarki ya su akan al'arshi ya san ayoyin da suka nuna ubangiji Allah madaukakin sarki yana sama wannan ya mai da martani ne ga waɗanda suke jifa ahlus sunna da waɗansu sifofi isa ya mai da martani a kansu Allah ta'ala ya tsare baki al-imam abu jafar tahawi ubangiji allah maɗaukin sarki jikin shi da gafara ya ce wal mi'raju haqqun wa qad usriya bin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa urida bi shakhsihi fi yaqbati ila as-sama thumma ila haythu sha'a allah ula wa akramahu allah bima wa awha ilayhi ma awha ma kadhaba al-fuad ma ra'a وصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى wato ku lura da bayan da malam ya kawo maganar ubangiji Allah madaukakin sarki la da ya nuna ne Allah sarki yana sama domin ubangiji Allah madaukakin sarki da zai gana da annabin shi ina ya kira shi sama ya wuce sama ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar har har ya wuce ko ina ya kai ga inda yake jin tafiyar alƙalamin ƙudura kun fahimci wannan da kyau ba shi kenan yana sama kenan subhanahu wa ta'ala mala yace wal mi'raju haqqun mi'raji gaskiya ne wa qad usriya bin nabiy sallallahu alaihi wa sallama hakika tabbas zahir an yi tafiyar dare tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an yi tafiyar dare tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan yanzu abubuwa guda biyu nawa ma ne faɗa biyu ya faɗa al-mi'raj yace wal mi'raj haqqun sai ya faɗa al-isra yace wa gar usriya bin nabi sallallahu alaihi wasallam mun gano wannan idan ka ce isra'i da mi'raji ko wata kalma ake fara gabatarwa isra'i kenan ko akan ce isra'i da mi'raji idan ka ce al-isra ana nufin ana nufin tafiyar dare ita ce al-isra abin nan wahayana ila musa a nisri bi ibadi sai muke wahayi zuwa ga annabi musa cewar kai tafiyan dare tare da bayina ka ɗebi dare ka yi tafiya ka ɗebi wani yanki na dare ka tafiya da shi ake nufi da tafiyan dare abin da ake nufi da al-isra a wannan karatu da muke yi shine tafiyar da aka yi tafiyar nan mai ban mamaki wacce take nuna mana siffa na ƙudurar ubangiji Allah maɗaukakin sarki da cikarsa da buwayarsa tafiya min da yi da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama tun daga masallacin Ka'aba har zuwa masallacin Baitul Maqdis masallacin Ka'aba da ke ina Makka zuwa Baitul Maqdis al al-Aqsa da ke Baitul Maqdis ina fata mun fahimci wannan wani shi ake nuna da al-Isra tafiyar da ake da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga al al-Haram shine masallacin Makari shine almasjidil haram shine masallaci na farko a duniya zuwa almasjidil aqsa masallaci mafi nisa domin daga masallacin ka'aba zuwa baitul abin nan zuwa falastin wuri ne mai tazaran gaske kuma wancan shine masallaci na biyu tsakanin su shekara arba'in ne kamar da yake hadisin abu zaf ina fatan mun fahimci wannan da kyau tsakanin masallacin ka'aba da masallacin baitul maqdis tafiya ce mai nisan gaske ubangiji Allah madaukakin sarki yayi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa urija bi shakhsihi yayi tafiya ya hawar da halittarsa da gangan jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fil yaqba a ba a bacci ba ila sama zuwa sama ila إلى sha شاء min al العلا sannan kuma Allah ta'ala ya tafi da shi zuwa inda Allah ya ga dama ya so a can sama wa akramahu Allah bima sha Allah ta'ala ya girmama shi da dibin da batar abin da yake wa auha ilayhi ma auha ya mishi wahayin abin da mai wahayi ma kazaba al-fuadu ma ra'a zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bata karyata abin da ta gani ba fa sallallahu alaihi tsiran Allah ya tabbata a gare shi wa sallama amincin Allah ya tabbata a gare shi fil akhirati a ƙarshe wal ula da nan farko a duniya da lahira sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wannan yana nuna mana wannan wata gaba ce da malam yake mana magana kan isra'i da mi'raji kuma da bayani ya gabata ce isra'i take fi tafiyar dare da aka yi da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama daga masallacin Ka'aba zuwa masallacin Baitul Maqdis wannan shi ake nufi da al-isra idan aka ce al-mi'raj shine mi'raji matattakala tsani da aka sa dab tsaf manzo sallam ya wuce zuwa sama ta ɗaya zuwa sama ta biyu har zuwa can shine al-mi'raj matattakala da ake tattakawa a kai kun lura da ko abin da ake hawa shine ai ta'arudul mala'ikatu ilayhi mala'iku suna wa ta'arudul mala'ikatu wa ruh ilayhi mala'iku suna hawhawa zuwa gare shi wannan isra'i da mi'raji an yi shi ne bayan da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya cika shekara 50 da haihuwa kun bai sunna a daidai wannan lokaci yana da shekara nawa kenan da manzanci yana shekara goma da manzanci domin mun bayan ya cika shekara arba'in da haihuwa kuma ita ke hadisa abdullahi dan abbas sai ubangiji allah madaukakin sarki ya azurta shi ya azurta al'ummar duniya baki daya da annabta manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki tsawon shekaru goma sha uku a garin makka yana kiran mutane zuwa tafsiri bayan manzanci kenan sannan ya hijira ya koma madina ya ɗauki shekara goma yana karantar da mutane tauhidi da sauran hukuncin shari'a nau kenan ashirin da uku to bayan da ya cika shekara goma a masa sai ubangiji allah maɗaukin sarki ya yi tafiyar ya yi isra'i da mi'iraji da shi isra'i da mi'iraji kaga da ashe abin daban-daban ne isra'i daban mi'iraji daban isra'i shine abin da suratul isra ke magana تتي سبحان الذي أسرى بأبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير معراجي شيء أبن سورة النجم كما جنا تجد سوى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما يترك عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند السجره المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني إسرائي سورة الإسراء mi'raji suratul najm ina fata mun fahimci wannan wannan abin nan isra'i shine tafiyar dare da ake yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga daga makka zuwa baitul maqdis wannan tafiya kuma ta faru ne bayan da annabi sallallahu ya idar da sallar isha kun fahimci wannan da ke ko da ya idar da sallar isha kawai sai ga mala'ika jibril alaihi salatu wassalam ya zo da dabba da ake kiranta burak ta ɗara jaki ba ta kai alfadari ba sunanta burak kaga an ka cire alfil madda ya zama mai kenan bar ita suke kiranta kamar walƙiya take tafiya burak sunanta kenan sunan wannan taguwa inda idan ta ya kai na take sa kafa malaka jibril alaihi salatu wasalam ya zo da ita yana zuwa da ita sai ya mai izini ya ce ya hau da yawo sai shi ya zama mai zagi shine ai ga mai zagi shine a gaba kullum da nake ko ya zama na mala'ika jibril yana tafiya ita kuma tana bin sa daga nan garin mina in ta hanji kano sai ta sa kafar ta in ta dago ɗaya ta hango sudan sai ta sa in ta dauki ɗaya ta ga hanji baitul makadis shi ke rayuwa an kai kuma isa wani mawakin hausa yake cewa nan tuni sai ya dadda buraka sai ko ya ce ka hauta ta kai ka in zama mai zagi a gare ka nan tuni sai ya tadda buraka sai ko yace ka hauta ta kai ka in zama mai zagi a gare ka inda ya kai idan ta buraka to sawun ta nan zai taka mun fahimci wannan da kyau ko manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya hau wannan taguwa ya hau wannan buraka ya kama tafiya malaka jibril yana tafiya yana gaba shi kuma suna tafiya akan ta yana tafiya ya huce annabi Musa alaihi salatu wassalam a kabarin sa yana sallah mun bai tona kaga dama dama mun gama magana a taslim ne ko ka sallama kawai ana yawwa yawwa dama ba abin da ake magana bai kawai na ka sallama annabi ne ya faɗa shikenan wa ma teku an hawa yawwa ya wuce annabi Musa alaihi salatu wa salam a kabarinsa yana yana yana sallah a lokacin da annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake tafiya a wannan yana zuwa baitul maqdis kenan sai ya sami kirki ya ɗaure dabbarsa domin ana nan annabawa suke ɗaure dabbobinsu sai ya shiga baitul makadis ya salla raka'a biyu ana fata mun fahimci wannan da ke ko yana kammala sallah raka'a biyu sai aka kawo mishi kofi ga na ruwa ga na giya ga na nono aka ce sha sai ya ɗauki na nono ya sha sai mala'ikar jibril ya ce a sautar fitra ka samu daidai kana nan akan daidai shikenan ana kammala ya kammala sallah ya gama shan abin da zai saya kawai sai aka sa tsani ina fata mun fahimci wannan da ke ko kawai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malaika jibril sai wuce sai ma aiki Allah ya bi bayan sa sallallahu alaihi wasallam dab dab dab sai za su a sama ta farko suna isa sama ta farko sai malaika jibril ya nemi a buɗe sai aka ce wane ne yace shine jibril tare da wa yace tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace har an aiko shi yace an aiko shi suke na aka buɗe suna isa sai ga annabi adam alaihi salatu wassalam a sama ta farko mun gane wannan da kyau ga annabi adam annabi adam yayi mara balale da shi yana nan suka gaisa sai aka wuce zuwa sama ta biyu suna sama ta biyu sai ya haɗu da ibna khala nan ma malaka jibril ya nemi a buɗe aka buɗe aka ce waye ya shine jibril tare da wa tare da muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ce har an aiko shi ta ce an aiko shi kun ga shi ba dukkanin mala'iku ne suke sanin hakika na abin da yake kasancewa ba wasu sun fi wasu sani ina ba ta mafahimci wannan nasu kuma ba su kawai nasu shine kaza shine kawai abun nan aka bude ya kai sama ta biyu yana isa sai ga annabi haya da annabi isa alaihi salatu wasallam suka yi mara balale da shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da suke yi mara balale da shi ya gaisa da su sai wuce ya wuce zuwa sama ta uku yana zuwa sama ta uku ya nemi a buɗe shi malaka jibril kenan da aka buɗe aka ce waye yake shine jibril tare da wa tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce har aiko shi ya riga aiko shi shi shekara goma Allah ba ta mu fahimci wannan da kyau ko ana buɗe yana isa sai ga annabi Yusuf annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an ba shi rabin kyau annabi Yusuf alaihi salatu wasallam an ba shi rabin kyau shi kenan suka wuce suka wuce zuwa sama ta nawa ta hudu zuwa sama ta hudu ya nemi a bude aka bude yana zuwa sai ga annabi Idris alayhi salatu wassalam a sama ta hudu shine Allah ta ayi eh, manzo sallallahu alaihi yace wa rafa'anahu makanan aliyya ai ko kaga sama ta hudu ai makan ne aliyya wuri ne a sama ba wai tatsuniyar kizo da kogi da ake faɗa ba cewar wai yana nan kan a kan katangar aljanna a ga wannan tatsuniyar gizo da kogi ce kuma yana son katangan aljanna ya shiga amma an ce kaza an ce kaza an ce kaza Allah ta ya sauke ya suka gaisa tare da annabi abin annabi Idris a sama ta hudu suka wuce zuwa sama ta zuwa sama ta biyar zuwa sama ta biyar ne ma a bude aka bude suka shiga suka haɗu da annabi Harun alaihi salatu wasalam suka gaisa da annabi Harun annabi Harun ya mara balale da su suka gama abin da za suka wuce zuwa sama ta shida suna zuwa sama ta shida suka haɗu da annabi Musa alaihi salatu wassalam suna haɗuwa da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya mara ne da shi ya gaisa da shi suke sallama sai wuce zuwa sama ta zuwa sama ta bakwai yana zuwa sama ta bakwai ya haɗu da annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam a san sama ta bakwai kun bai kenan ko shine wannan mawaƙin Hausan da zazu da na karanta muku yake cewa sai ta bakwai sama'ullahi ibrahimu khalilullahi mai girma gurin lillahi badadin nan gurin lillahi kama da rukunsa babu sama'i ko akwai wata sama'i babu ina ba ta mun fahimci wannan ya sama annabi ibrahim alaihi salatu wassalam a lokacin annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya kishin gida ya jingina da albaitul ma'mur da Allah ta'ala ya ce wa turi wa kitabi mastur fi raqin manshur wal baitul ma'mur wannan albaitul ma'mur din shine masallaci ɗakin da mala'iku dubu saba'in suke shiga a kowace rana in sun shiga ba sa dawowa ma'ana da suka shiga yau ba su taɓa shiga ba sai yau kuma da suka wuce gobe ma wasu su dubu saba'in dubu saba'in dubu saba'in dubu saba'in wa ma ya alamu jini da rabbika illa hu kawai kenan ku na kasa an mutum ya ke bauta ma Allah ma dai akwai masu bauta mushi na'am ana nan har suka gasa da annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam da suka gaisa da shi ya sallama da shi sai suka wuce har ya kai zuwa ga inda nan ne ƙarshen inda abin nan wani mahaluki ilimin sai ya ƙare baki ɗaya kawai don sai da manzana sallama ya kai inda yake jin tafiyar alƙalamin ƙudura ga wannan tun daga sama ta farko zuwa na shine ne al-mi'raj ana fata mun fahimci wannan da ke ko haka suka dinga tafiya har ya zai ga ubangiji Allah madaukakin sarki ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya gana da ubangijin sa ya mishi wahayin abin da ya mishi wahayi kamar da suratu annajin ta yi bayani a wannan tafiya da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yayi ya ga abubuwa masu tsarin yawa kamar yadda Allah ta'ala ya fara yace laqad ra'a min ayati rabbihi al-kubra dama Allah ta'ala a suratul isra ya yi bayanin ne hikimar da ya sa za a yi tafiya ita ce mai linuriyahu min ayatina don mu nuna mashi wani bangare na ayoyinmu la ilaha illallah tafiya mabudin ilimi sallallahu alaihi wasallam kaga inda Allah ta'ala ya tafiya da shi domin tsara ilimi tafiyar da kafin shi ba a yi da wani ba bayan shi kuma ba za a sake da wani ba yawa babu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fil akhirati wal ula a wannan tafiya ya ga sidratul muntaha magariyar cikewa a nan ne fa jannatul ma'awa take ita wannan magaryar cikewa din ma'aikin Allah kira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce ganyenta kamar kullum giwa yake kankani ne ko babba yake cewa falamma gashiya min amrin lahi ma a lokacin da ya lullube ta na al'amarin Allah da ya lullube ta ita ne ita wannan magare cikewa din ta hayyara kawai sai ta canza cikin kankanin lokaci fama ahadun min khalqin Allah ta'ala wa an yusifa min fasiha babu wani daya daga cikin halittu babu wani mahaluki daga cikin halittun Allah da zai iya siffanta maka kala launi kyawun wannan bishiya ya ganta a wannan tafiya a wannan tafiya da yayi ya ga mala'ika jibril a cikakkiyar sifarsa da fuffuke 600 domin nan sararin duniya ba zai ɗauki mala'ika jibril ba saboda haka aka kai shi inda yake da sarari da fili inda zai shimfiɗa fuka-fukansa inda zai gan shi ina fatan mun fahimci wannan da ke ko a nan ya ga mala'ika jibril da cikakkiyar halittarsa ibn kasir ya ce anan ya ga rafrafi wai manya manya ne da cikin halittun Allah madaukakin sarki wanda yake wannan duniya ba za ta iya daukar su ba an zo ana ta rikici akan fili 100 ba 100 ba da wallahi tallahi eh an zo ana ta rikici akan akan iyaka iyakar ƙasa da ƙasa iyakar gona da gona wannan duniyar gaba ɗaya ba ta ishi malaka duniya ya buɗe fuka-fukan ba isa a can ne ya gan shi da fuka-fukan shi ɗari shida mun bai wannan da kyau a wannan tafiyan ne sai ga annabawa don ba ku sha'abu ba a karatun da muke don mun zayyano annabawan da ya wuce a sama ta ɗaya sama ta biyu sama ta uku sama ta duk annabawan da ya wuce kun kuma kun lura ba mu faɗi wasu abubuwan da ya gani ba saɓanin wannan annabawa ɗin saboda akwai lokaci yana sha mun bai wannan da kyau a wannan tafiya ya ga annabawa a wannan tafiya ya ga albaitul ma'amur da adadin mala'ikun da suke shiga mala'iku dubu saba'in ya ga annabi ibrahim alaihi salatu wasalam yana jingina da wannan albaitul ma'amur din wanda ke wannan albaitul ma'amur din shine ka'abar da ke sama kamar yadda wannan ka'abar kuma ita ce ka'abar da ke ƙasa a wannan tafiya da ya yi ya ga aljanna ya ga wuta sallallahu alaihi wa alihi wa a wannan tafiyar da ba ya ce ya shiga aljanna a wannan tafiyar ya tsinka wuta kuma a wannan tafiyar da ya yi ne fa aka farallanta mai salloli guda biyar wanda yake asali salloli guda hamsin aka farallanta mashi salloli hamsin ya zo ya dawo ya zo ga annabi Musa alaihi salatu wasallam annabi Musa alaihi salatu wasallam ce kai wallahi an jarrabe ni da bani Isra'ila na dauki darasi a wurin su karan su ne fa aka ce an ba su izini an ba su dahil na su shiga wannan garin su fitar da mutanen garin su zauna a ciki kenan gaba ɗaya su suke da mai nasara amma sai an gwamza amma dai nasara tana gare su tun da an ce su zauna a ciki amma da suka leza suka ce ina ina fiya kwaman dabbari wa ina lan da kula ya sai khuruju minha <laughs> fa in yakhruju minha fa inna dakhiluna wani ki boka gani fa an ba su tabbas ba suka ce ina izhab anta ya rabbuka qatila inna hawla qa'id ka gan su ba su ne ba ake ba su abinci daga sama fa sai dai kawai lokaci yayi kawai su ci shi sha ba suka ce ina su bira ala ta'amin wahid wallahi dai dan noma noman nan haka suna so su dinga dan noma wato da Najeriya aka turo su gani wato ba masar ba da ba wai su shiga ibi da najeriya aka turo su da laifin askafar lalajin da ke ci ya ɗauki darasi a wurin isra'ilawa ya koma a rage aka koma aka rage aka rage ana rage biyar biyar biyar biyar biyar biyar har suka dawo goma ya ce a jeje a rage labarin isra'ila sun wahala da shi cewa aka yi da su wasu yanka sa kaɗai suka ce mahi ba ma haka ba a tattaka zama hutuwa kala uzu billahi ana kona mina jahili haka ba kawai ba sai su kama siyanta ba mahi ma launuha ma kaza ma kaza ma kaza ma kaza ya dauki darasi wurin bani isra'ilawa kuma wannan fa duk bayan an tseratar da su ne daga daga fir'auna fa mana sun ga halaka fir'auna fa ido da ido fa wa an tun tanzurun sun kuna kallo don da aka tseratar da su za juyewa suke suna kallon yadda ba fim ne tsayawa suke suna kallon lokacin da fir'auna yake juyawa ba, amma kai suka zo suna cewa idza Allah na aliha kamaluhum aliha qala innakum qawmun tuzalimun to da ke ya dauki darasi a wurin a wurin bani isra'ila har suka dawo biyar annabi sallallahu alaihi wasallam ce shi kan gaskiya na jin kunya kuma ya ta kuma. biyar ɗinnan su kuma ubangiji Allah madaukakin sarki ya ce da shi a lauhin mahfuz biyar aka rubuta a hamsin aka rubuta saboda haka ladan hamsin ne kowace ɗaya mutum ya yi a cikin biyar nan yana da ladan nawa goma guda biyar nawa kenan hamsin kun lura amma hatta sallar sai ga mutum ya yi mata tunji hatta sallar sai ga mutum ya yi mata a sai ya ɗauki azhar ya kai ta karfe uku ya ce ta nuna wanda ya fara rubewa kenan a yanayin shi a'udhu a a'udhu billahi minash shaitanir ya dauki la'asar ya kesa biyar da rabi masallaci ne ba za a bude shi inda an bude masallaci karfe ɗaya to wani lokacin har karfe 6 in ka je ka samu ana sallah to karfe 6 wata sallah ake eh ka ji wai fa minti talatin ko minti goma kafin ya taho masallaci fa ba wanda ya ce da shi kanka a shagon amma yana yana shigowa masallaci zai ce ba karfe da aka ce mana ba da minti uku me kenan wannan ce ba karfe ɗaya da minti uku aka ce ba wai ba zai tsaya ma ko da na fila raka a hudu ya yi kafin la azhar raka a hudu bayan azhar ya yi kansa ita ko sallar juma'a in ka samu mutum ka ce da shi ya lissafa maka jumu'o'in da ya yi a cikin masallaci wanda ya yi su a cikin masallaci daga baya nan wataƙila aka fara juma da ta wuce sai ya lissafa maka juma uku da ya yi a cikin masallaci in kuma Allah ya sa shagon kama yana kan hanyar shagon ka yana kan hanyar masallaci ne kana sai da buhu to fa shikenan kawai za a dinga ɗauka ne ana tafiya wai tabar ma ko ko darduma ma ba shi da ita Allah ta'ala ya so Allah ta'ala ya ce sallolin nan biyar ne ladan biyar ne za a yi su amma ladan hamsin za a bayar da su manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya sauko tare da mala'ika jibril yana saukowa annabawa suna biyo shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana sauka baitul maqdis sai aka yi sufi sallallahu alaihi wasallama sai malaika jibril alaihi salatu wasallam ya mini mini ce ba da sallah manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya wuce ya ba da sallah kaga sai abin nan khatimun nabiyina wa imamul mursalin kenan gaba ɗaya manzannin nan suka ɗora a bayan sai ba su sallah to wasu sallah ce wasu suka ce ita ce sallah asuba domin a nan ya sallar asuba ya baro baitul maqdis abin nan bijijjifi ya iso garin makka rana ba ta fito ba kun fahimci wannan da aika san da tsakanin sallar asuba da hudowar rana a kotu toguwar inuwa alamun tara ila rabbi kaifa madafil kun gano wannan da ke ko suka ce a ah, dai an yi musu sallah yayi sallah manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama kun fahimci wannan da ke ko akwai fa'idoji da yawa akwai Abu nu'aim al-Asfahani a cikin littafinsa Dalailun Nubuwa ya kawo wannan lokacin da abu sufyan ɗan kasuwa ne da ayarinsa suka kama hanya zuwa ƙasar sham a daidai lokacin herakal sarkin rum ya ci baitul maqdis da yaƙi ya kwace ta ta zo hannunsa ya kwace ta daga hannun kursi hannun paris sai ya ce to ko sai ya zo baitul maqdis ya zo ya yi sujjada yana gode ma Allah madaukakin muna jin wannan da ya iso yana zuwa sai ya samu labarin ai ga yan kasuwa daga maka sun fi kuma a daidai lokacin wasiƙa ta kai ga manza ga ta kai ga kaisar daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa aslim taslam aslim yutika Allah azraka marrati sai ya sa a kawo mishi su a kawo mishi suwa kenan sa Abu Sufyan don ya musu tambayoyi dangane da wanda ya aika mishi da wasiƙa kaga kawo su aka ce yayi tambayar wane ne ya fi kusa da shi a dangantaka sai suka ce abu sai abu sufiyan ya ce shi ne shi mai tambayoyi wanda yake zuba ba lokacin karanta tambayoyin bane ana fatan mun fahimci wannan da kyau ko har zuwa lokacin da abu sufiyan ya ce sai dai ya faɗa mana wata magana ya ce mana wai daga maka haram kenan an yi tafiya da shi zuwa baitul makadi daga nan an wuce da shi zuwa sama ina fata mun fahimci wannan da kyau a daidai wannan lokacin da ya wannan maganar shi abu sufyan fa ya kawo wannan magana ne wajen ya ambaci abin da zai sa a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa yace shi zai samu wata kalma da zai dan suka ba sai dai kalmomi yake kawa da abin zai zama girgire to a daidai wannan lokaci akwai patrick da turanci kenan ko da larabci kuma batrik yana kusa da kaisar sai ce lalle kan ya san wannan daren tofa ya ce ke ko ya aka ka san wannan daren sai ce shi ke rufe masallacin kudu ina fata mu fahimci wannan ko ya rufe dukkan kofofi ya zo zai rufe wata kofa guda abin ya faskara ya ja ya ja ya ja abin ya faskara ya ja ya ja abin ya gagara ya taro jama'a aka taro aka taro abin ya ce sun dai a ita suka bar wannan kofar a kan gobe za su su ga me ya faru mun bayanci wannan da ke ko shi ne ya zo suna shiga su zai ga sawun dabba ya duba ce kai wannan annabi ne zai gifta ga wurin nan in jiwa kenan in ji wannan fatir din shi sa abin da muke waɗannan kiristocin sun babu sai na aka nufa ba Allah kuwa kiristocin nan babu sai na aka nufa ba abin nan ballu ne wa a ballu kawai Allah ta ya sauya abu na biyu ne ruwayar abul qasim a tabarani a cikin littafinsa yake bayan da annabi kira da amince Allah su tabbata a gare shi ya dawo da ya dawo ya zayyane ma ummu hani abin da ya faru da ya bata labarin abin da ya faru mm, mm, sai shi zai fita ya faɗa mu mutanen abin da ya faru ita ce anya mutanen ka za su gaskata ka kuwa ita ce bari ya faɗa musu ya je ya faɗa musu suka ce ina ina wannan magana ai ba ta so ba ka ce a wani yanki na dare kayi kaza kayi kaza kayi kaza kayi kaza kayi kaza kayi kaza kayi kaza muna da raƙuma sun taso sun baro sham suna kan hanya a ina suke sai ce eh lalle kan tabbas kura da raƙuma wallahi wa qada wajadtuhum qada adallu ba'iran lahum fa hum fi talab ce tabbas na samu ayar raƙuman ku suna tafiya sun bar raƙuminsu ɗaya sun tsaya suna jiran shi suna neman shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan kenan sai suka ce akwai raƙuman banu fulani su kuma ya labarin su yake sai ce lallai akwai raƙuman su suna wuri kaza wuri kaza wuri kaza sai daga cikin raƙuman su ja ta kai kun bayanci wannan da kyau ko yawwa kuma a wurin su akwai wani abun nan kas'a wani akushi ko wani tulu na ruwa na ɗiba a cikin na sha ina fata fahimci wannan da kyau saboda haka da aka calculation inda suna wuri kaza suna wuri kaza suna wuri kaza ne daidai lokaci kaza za su ile kuwa aka ba daidai lokaci kazan suna lokacin yana cika raƙuma su suna isowa sai na abubakar alaihi salatu eh, sallallahu ta'ala alaihi wasallama shi ke da wannan kasa da shi ne shugaban tafiyar dan ya ce a cikin waɗanda suke jagororin wannan tafiyar akwai ibnu abi kuhafa sai abubakar radiyallahu anhu sai ya tambayi manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama sifanta min taguwan nan da kawo sai ya siffanta mishi ita sai ya ce hiya kazi wa ai kamar kaza kamar kaza take inji manzo sallallahu alaihi wasallam ya tufanta sai ce ashhadu annaka rasulullah a sai sai na Abubakar ya ganta yana cikin waɗanda Allah ta'ala ya nuna ma wannan buraq din ya nuna ma wannan tabuwa ina fata mun fahimci wannan da kyau manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya zayyane ma mutanansa kun fahimci wannan da kyau ko ya zayyane ya kwashi bayanin nan gaba daya ya fayyace musu wannan kaɗan ne ina ji wani shine farkon magana kan isra'ila muke yi mun yi a bar barbahari amma da muka zo a kawai muke ba mu ɗora bayani ba zuwa irin wannan a wannan lokacin ko shine malai yake cewa wal mi'raju haqqun wa qad usriya bin nabi sallallahu alaihi wasallam yanzu mun san mi'raji shine wannan tafiyar da ake da shi mun san kuma isra'i shine tafiyar da yi daga makka zuwa baitul maqdis wa urida bi shakhsihi fil yaqfati ila sama' an yi tafiya da gangan jikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa sama wannan wata mas'ala ma da mu taso wai shin Isra'i da Mi'rajin nan da aka yi da manzan Allah shin da sa aka yi tambaya ta nawa ta daya shin a barci aka yi no kenan biyu shin da gangan jikin shi da rushin shi aka yi duka no kenan wacce za ku faɗa eh ta uku me dalilin ku eh imam abu jafar tsahawi ya bada amsa ya ce wa urja bi shakhsihi fil yaqfa bi shakhsihi da gangar jikinsa kenan ba da ruhi akai ba fil yaqfa a farki ashe ba bacci akai ba saboda ni subhana Allah ta'ala ya ce subhanallazi asra bi abdihi lafazin bi abdi yana gaggatuwa ne ga ruhi da gangan jiki kun fahimci wannan da ke ko yake cewa wa ma ja'alna ru'yan lati araina ka araina ka shi ruhi aka nuna ba za a ce da ruhi araina ka a shi masu da masu sallallahu alaihi sannan ruhi yana hawa kan buraka da za a ce an haushi an sa buraka an yi kaza an yi kaza an yi kaza ina fata mun fahimci wannan da ke ko na'am kenan wannan ya tabbatar mana da cewa an yi ne shirya ba ba filma nan ba to amma akwai ruwaya a cikin sahih bukhari ruwayar sharik bin abdullah da yake cewa wasu mutane uku sun zo wurin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama. a lokacin manzan Allah sallallahu yana bacci sai suka ce sai ɗan sai ce waye waye a cikin su sai ɗaya abin nan tsakatsakiyar su sai ce shine mafi alkhairin su shikenan sai suka wuce sai washe gari suka zo sai wannan ruwaya sai ta bada abin kamar a mafarki kun bai wannan da kyau da yake nan na biyu kuma ruwaya tana ina bukhari sai malamai suka ce babu cin karo ta ina ne babu cin karo ubangiji Allah maɗaukin sarki ya nuna ne isra'i da Irajin a mafarki kafin kuma ya zo ya nuna mashi shi a aikace kamar yadda Allah ta'ala ya nuna mashi umar qada umar da ya yi. a cikin barci washe gari kuma ya ce a tashi a tafi ana tashi a tafi kuma abin ya tabbata la tarkhulun al-masjid al-haram insha Allah aminin ɗaya kenan kamar yadda annabi Ibrahim alaihi salatu wasallam ya ce da dan shi inni ra'aytu fil manami anni azbahuka fanzur ma za tara kuma yazo ya dauke shi yanka din ya kama yankawa din abin nan yana dab da yanka kuma Allah ta'ala ya fahimce shi ba wai ya dajira ya dajira ta kinci ba wai yi haka ya yanka dutse zai wasa wai dutse ya kama da wuka ya kama ya ya wuka sai yanka dutse wannan dishe ta faɗi ce mun bai wannan kenan ubangiji Allah madaukakin sarki ya nuna mashi abin a mafarki sai kuma ya zo ya nuna mashi shi aikace ya kafatan a farke ake isra'i da mi'raji da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama sai Allah ta'ala yake cewa wa ma ja'alna ru'yal lati arainaka ba mu sanya wannan ganin da muka nuna maka shi ba shi ne waɗannan abubuwa da duk da aka gani illa fitna lin sai dan ya zama jarraba ga mutane wa shajaratul mal'unata fil qur'an hakan nan ba mu sanya tsinannen tsinanniyar bishiyar nan la'antacciyar bishiyar nan da aka la'ance ta qur'ani ba sai dai dan ta zama fitina ga mutane wata bishiya ce shajaratul taqub innaha shajaratun takhruju fi asl jahim sai suka ce subhana suka ce ai ai abin da din manzon Allah kuma ai ya fito fili ya zai a fako bishiya ba ta hujowa a kafa fako inda babu ruwa abin nan bishiya ba ta fita balle a tsakiyar wuta kuma kaga ta zama fitina a gare su sannan kuma abin da zai daɗa nuna maka cewa ya ƙabatan aka yi da manzalar sunna ba sai Allah ta'ala ya bude kisar da subhan ta kanshi dan ya nuna ta'ajjub din abun magana ko subhanallazi asra bi abdi alhala abubuwan da ke yi ake na mafarki ai baya ba a jin mamaki a kai za ka mafarki ga ka da manya-manyan buhuna a kan bola kana ta ɗiban kuɗi ka cika buhu ɗaya ka cika biyu ka ce kaza ka ce kaza ka ce kaza ya gani ya ga ba wanda zai zai ce wai abun mamaki na jiki dan mafarki ne eh kayi buhun yan naira dubu dubu buhun yan naira ɗari biyar biyar buhun kaza buhun kaza buhun daloli buhun kaba wanda zai je gaba to a kaga duk wanda suna nura abun ya kabatan ya faru Allah ba ta maka shi wannan da ke ko ya kabatan ya faru kuma kuma ila haifu sha allahu min al-ula sannan Allah ta'ala abin ya tafi zuwa inda Allah ta'ala ya ga dama ya so da ya kai shi min al-ula a can sama wa akramahu Allah bima sha ubangiji Allah madaukakin sarki ya girmama shi da duk abin da ya gara ma subhanahu wataala wa auha ilayhi ma auha ya wahayi irin abin da ya wahayi zuwa gare shi ma kadabal fuadu ma ra'a zuciya ba ta karyata abin da ya gani ba fa sallallahu alaihi kiran Allah ya tabbata a gare shi fil akhirati a lahira wal ula da nan duniya duk wannan bayani da yake kana son bayani isra'i da mi'raji ka samu tafsir din ibnu kafir dai da fara Allah ta'ala subhanahu allazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ka samu adwa'ul bayan fi idah al-quran bil quran zaka sha bayanin isra'i da miraji tsaftatacce ta tace ina fata mun fahimci wannan da kyau ubangiji Allah madaukakin sarki ya amfanar da mu da duk abin da muka ji iran Allah da amsa ke tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk وعليكم السلام